jama'a assalamu alaikum sunana dsp abdullahi haruna kiyawa jami'in hulɗa da jama'a na 'yan sandan jihar kano biyo bayan umarnin babban speto general na 'yan sanda na ƙasa igp alkali baba usman psc daga npm fdc da kuma ƙudurin kwamishinan 'yan sandan jihar kano cp sama'ila sha'ibu duk msi wato umarni da ƙuduri na tabbatar da zaman lafiya a wannan jiha tamu ta kano mai albarka sannan kuma da aiki kafada da kafada tare da al'umma abin da ake cewa community policing ubangiji Allah madaukakin sarki ya bamu nasara to wannan matasa da kuke gani akwai rahotanni da muka samu daga wurin al'umma akan cewa fa dokan nan da aka sa wato ta gwamnatin jihar Kano na hana gidajen mari da ɗaura mutane wato ana aje su ana kulle su a gidaje an hana to bayanan da muka samu akwai unguwar yar akwa wato a na'ibawa a nan garin Kano akan cewa wasu fa sun ƙi su bi wannan doka da gwamnatin jihar Kano ta sa sun tattara yara wanda a gidan da muka zo mun samu kimanin matasa guda 47 wanda muka samu a wannan gida wanda duk ga su an zo an kulle su a wannan gida sannan kuma a cikin su muka samu waɗannan guda hudu ga su suma wato an sa musu mari an ɗaure su kuma muka sami gidan a kulle to ga su dai za ku ji daga bakin waɗansu daga cikinsu me sunanka Abdulkadir Garba. Shekarunka nawa? 38. Kai dan ina ne? Ni dan Kamaru ne a Yawunde. To ga wani abu a kafarka shi nan menene? Mari ne. Mari ne? Eh. To kai ya aka yi maran nan ya zo kafarka ba mu labarin me ya kawo ka nan a takaice? Shi ne na baku bayani kwanaki na baku bayani dazu. To ba mu labari a takaice za ka gaya mana me kai aka kawo ka nan? A takaice ba laifi ne ma iyaye na suka kawo ni nan ba. To. Dan uwana ne ya rasu a wannan gida. Mm. an kawo shi mari an sa masa mari ya rasu a nan mm. ni kuma na dawo daga misira na yi kusan wata uku mm. a kamaru aka kira aka ba da labari mutuwansa mutumi na ne da gaske a takaice dai kai me kai aka auka ni ne na ce ma iyaye na ina so in zo in ga inda dan uwana ya rasu a najeriya to ya aka yi kai kuma har ta kai ga an samu kamarin ranar juma'a da ya shige aka sa mini mari domin ana karatu aka ce in daga murya ban daga murya ba malam ya mini bulala ya saka mini to me sunanka alkasim usman shekarunka nawa sha takwas a ina kake da zama a karkasara to ga ka kai ma me a kafa kaka mari ne mari eh to daga ina kawo ka nan daga karkasara ka yi kwanaki nawa a gidan nan ban cika sati uku ba saura kwana uku nan cika sati to ba mu labari ya akai marin na yazo kafar ka iyayena ne suka kawo ne suka ce a sama. a sa maka eh. me kake musu ba na jin magana in suka ce in abu ba na yi to me sunanka sunana musa abdullahi dangana shekarunka nawa shekaru na 29 a ina kake da zama ɗoyi nake da zama to ga ka kai ma ba mu labari me a kafarka mari ne a kafa na me faru tun ranar da na zo aka samun marin na a kafa na me ka zo yi nan din shaye-shaye nake yi mahaifiyata ta kawo ni da yayana suka kawo ni to kai yanzu me kake so ni abin da nake so mm. wannan mabin a cire min shi a kafa na me kake so ni so nake na tafi gida da marin kake so ka tafi a'a a cire kai fa me kake so a cire mini marin koma gidanmu a to amma ai kai ka ce wai dan uwanka ka biyo kamar ma da kanka ma ka so ka zauna nan nake na. ba haka bane na ba haka bane to kai kuma sunanka salamu amin daga ina daga yobe shekaru 18 yaushe aka kawo ka nan ranar litinin to me wannan a kafanka muri mari eh. to me kake so yanzu kai eh, ni ma ina so a cire mu Allah ya kiyaye to kamar yadda kuke ji dai duk su a wannan gida muka zo muka samu a kulle wanda kwamishinan 'yan sanda na gari na kowa ya ce lalle lalle tunda al'umma suka gano suka gaya mana mu je mu tabbatar da abin nan da ake faɗa musamman na cewa an hana gidan mari a jihar kano amma wasu sun ƙi jin wannan doka sun zo suna yi to ga dai wanda muka samu a gidan wanda muke tunani su ne masu makarantar da shi da wannan malamin to a takaice za ka gaya mana nan makaranta ce ko gida nan makaranta ce ta waye ta imam rabiu ta imam rabiu to kai mai sunanka ni fatu muhammad rabiu to yanzu dai a takaice waɗannan mutane hudun da ka gani ka gan su na ka ga menene a su ka gan su ba sai nan nasu ba menene a su. to a takaice kana sane da cewa dokar da gwamnatin jihar kano ta sa na hana duk waɗannan abubuwan ina sana da wannan to yanzu me za a ce ka bi doka ko baka ba na farko a matsayi na mm. ni a umarnin da aka yi mun mm. na bi dokar gwamnati da cewa kada a sa mari mm. abin da nake bayarwa a wajen na karatu nake bayarwa kawai na alkur'ani kuma da yaron duk yaron da ya kangara ya zo da izin Allah zai zama mutum amma ƙur'ani ne ke biya musu waɗannan da ka gani mm. aka sa ban mm. san lokacin da aka samu su ba baka san lokacin da aka samu da gaske to waye samu su ga mala abini na to da ka hada gidan nan a kan cewa ana karatu na'am ka ba da umarnin in mutum bai karatu ba ko a zo ana sa irin wannan mare eh a wannan lokacin ba ba da wannan ka taba bibiyowa kana duba abubuwan da yake gudana a eh, gidan nan hakikanin gaskiya ina biyowa na samu labarin cewa sun yi akan karatu ne suka yi fada da malami to an sa aka nemi ya abin nan aka aka sa masa kamar wonin ne shi na labari shi kana sanar da an sa masa yanzu dai na samu labarin ba ina sanar ba ne ba na nan akai to a matsaya a takaice mm. yanzu wani abin da dai ne sa wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne kawai ba daidai ba ne to kai yanzu kaga dai yanzu wannan hukuma ce in ce gwamnati ce ta sa wannan doka eh. na kan cewa a daina saka wannan mari ko kuma a hada irin wani abubuwan wanda duk wanda yake jihar Kano ya san wannan mataki da an samu matsaloli da yawa a irin waɗannan gidaje musamman na ɗaura mutanen nan ba gaira ba dalili mm. wasu ma kawai ba ma wani laifi suka a gidansu ba saboda wata manufa ake kasa a ɗaure su din ya kaga wannan abin da ka aikata ka yanzu ni laifi mun aikata na ɗaura mari kuma na yadda da wannan laifin to me kiran ka ga al'umma ka gane hukuma ina kiranta wannan yanzu yanzu yanzu din kafin ku fitar ka wannan wajen za a kwance su da kabarin nan duk gaba daya to ai kaga mu bincike muka zo eh, kuma da muka zo binciken nan yanzu mu tafi da kai office domin a bincika abin da ya faru ko da a lokacin da aka yi wancan za ka gaba ɗaya waɗanda aka samu an nemo iyayensu mm. an danka su a hannunsu wannan na amma abin da nake so ka fahimta Allah ya taimake ka mm. wannan al'umma dai su fahimta al'umma su fahimta mm. wannan ni dai na san ni ne shugaba amma komai da komai yana wa hannun dan uwana gashi nan to kana sane da marin nan da ake sa ko baka sani wannan marin ne yanzu dai tun lokacin da gwamnati ta ta fada ba na san da sasu to wannan gidan naku a buɗe ake barin sa ko a rufe yake wannan yadda ka ganshi a buɗe yake ka zo kuma yanzu za mu je makaranta inda to alhamdulillah kamar yadda kuka ji ya faɗa mm. nan dai gidan mun zo kuma da muka zo gidan a rufe yake eh. ta sama ma dai ba wani guri tsayin gudanar nan da za su iya fita wanda ta kai ga wasu a ciki ma ga su a daure su wani abin ikon Allah ma har da kananan yara wato a cikin su wanda ga wani ma dan karami ba za ku ji abin da za su ce mazo ku sakai taso tashi tsaye tashi tsaye tashi tsaye me ka Idris shekarun ka nawa goma biyu kai dan ina ne dan ladan makoli shekarun ka nawa shekaru na goma biyu goma sha biyu to me kake a gidan nan me nake a nan gidan mm. an zo an kawo ni nan an ajiye ni muna ni da uwana nan muke yin karatu to me ake maka a gidan nan idan mun yi laifi hmm. za a ce mu dube rigan mu ne a dake mu da me ake dukan ku da bulala to kai shekarun ka karata yana cikin tasha uku shekarun dan ina ne kai dan kebbi da ke ba ka kana na to kai kwana nawa nan ina cikin wata na takwas me ka zo yi nan karatu ne aka kawo to me ake maka kuma a ba a mun komai ka taɓa fita da gidan nan ina da ana muna fita muna zuwa shanyar kaya daga nan fa zuwa shanyar kaya a cikin masallaci kun taɓa fita yawo daga nan ku fice na to kai kuma ya ka? rabiu ahmad tijjani shekarunka sha hudu dan ina ne kai maiduguri to me kaka nan karatu ya aka wai to me ake yi a gidan na karatu wani sa'in kuma sai a dinga ba da rubutu ana sha don a ce mutum sha Allah wai tsatsar da cike zuciyar sauyi da tsatsa to kuna fita gaskiya ba ma fita waje sai dai mu fije nan sto ah, ba ba ba to Allah ya kamar yadda kuka gani dai yanzu haka dai kwamishinan 'yan sanda ya ba da umarni a gudanar da bincike akan wannan lamari kuma duk yadda ake ciki za mu sanar da ku saboda haka muna amfani wannan dama mu ja hankalin al'umma musamman waɗanda har yanzu ba sa ji an sa wannan doka musamman wannan doka ta sa mutane mari a daure su ba gaira ba dalili sun ki su ji a kiyaye dan duk wanda bai yi ba to akwai doka za ta yi aiki a kansa ubangiji Allah ya kare mu